Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana rana zango na biyu a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na labarin wasannin mako sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da zamu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha biyar ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau gwamnatin kasar Iraki kashin shugabancin Saddam Hussein ta yi ruwan makamai masu guba akan mutanen halabja na kasar iraki da ke arewa masu gabashin kasar wannan harin ya auku ne a daidai lokacin da sojin saddam hussein suke samun koma baya a yakin da suke da kasar iran da kuma kurdawan kasar iraki waɗanda su ma suke shan bakar azaba a ƙarƙashin mulkin kama karya na saddam hussein fararen hula kimanin dubu biyar ne dai suka rasa rayukansu sanadiyar shakar iska mai guba a wannan hari da saddam ya kai a yankin amma kasashen yammacin turai waɗanda suka baiwa saddam waɗannan mukamai sun yi gwamna bakunan su akan ta'asar da ya tafka masu da kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga maris na shekara ta 1989 yahudawan sahiyuniya suka fice daga yankin taba na kasar masar ba ma mai yankin na tsawon shekaru yahudawan sahiyuniya sun ma mai yankin taba ne wanda yake gabacin sahara sina a kasar ta masar a yakin shekara ta 1967 wanda aka gubza a tsakanin larabawa da kuma yahudawan isra'ila bayan rataba hannu a kan yarjejeniyar camp david a shekara ta 1987 yahudawan isra'ila sun amince su haka karbi birnin tal aviv amma suka miƙa ta ba ga ƙasar masar duk da cewa a lokacin ba su fice daga yankin baki ɗaya ba amma bayan matsin lamba da suka fuskanta daga ƙasashen duniya sun janye a rana irin ta kuma sha biyar ga watan maris na shekara ta tara da tamanin da tara. ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru dubu biyu da sittin da biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato kuma sha biyar ga watan maris shekaru arba'in da hudu kafin haihuwar annabi isa alaihi salam aka kashe sarkin daular rome gaius elilios kaisar a majalisar dattijai kafin wannan lokaci dai kaisar ya jagoranci mayakan rom waɗanda suka murkushe wani yunkurin spaniyawa bayan lokacin ne kuma ya buƙaci majalisar dattijan da ta naɗa shi a matsayin consul wanda ne babban matsayi na gudanarwa a cikin daular rom amma majalisar dattijan rom ta ki amincewa da haka daga nan ne ya haɗa kai da pompe da kuma carasus suka mame yankin ƙasar fiyor ta lokacin wadda aka mayar da sunanta zuwa faransa daga bisani bayan kuma carasus ya shiga yaƙi da iran inda aka kashe shi yayin da shi kuma pompe ya dawo rome ya kwace iko da daular rome baki daya amma daga bisani kaisar ya dawo inda ya fatattake shi ya kuma naɗa kansa a matsayin sarkin daular rome akan haka ne a rana irin ta yau kaisar ya nufi majalisar dattijai ta daular rome domin shalanta kansa a matsayin sarki a gaban 'yan majalisa a lokacin ne su kuma suka kashe shi lahira. shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. kwamitin ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya na zaman shari'a kan takaddamar da ke tsakanin ƙasashen Kenya da Somaliya game da kan iyakar teku. Algeria ta yi alkawarin taimakawa Mali domin shawo kan rikicin ƙasar. Iran na ta musunta hannu cikin harin da aka kai sansanin sojan Amurka a Iraki. To yanzu ga cikakkun labaran a wani lokaci yau litinin ne ake sa ran kotun ƙasa da kasa ta majalisar ɗinkin duniya za ta soma zaman shari'a kan takaddamar da ke tsakanin kasashen kenya da somaliya game da kan iyakar teku da ke tsakanin su sai dai tun kafin a kai ko'ina kenya ta zargi kotun da nuna son rai don haka ta yanke shawarar cewa ba za ta halarci zaman shari'ar ba kenya ta nuna rashin amincewa da kasancewar wani alkali dan somaliya a rukunin alkalan da za su yi shari'ar takaddamar kan yankin mai ɗimbin arzikin mai da iskar gas ta haifar da rikicin diplomasiya tsakanin kasashen biyu makwabtan juna a shekarar 2014 ne da yi somaliya ta shigar da kara game da yankin da take takaddama a kai da kasar kenya ta ce kamata yi fasalin iyakar ruwa ya yi daidai da fasalin iyakar kan tudu yayin da ita kuwa kenya ta ce a ko da yaushe akan ɗauki tsarin iyakar ne a miƙe daga inda kasashen biyu suka haɗe a gabar ruwa iran ta musanta hannu cikin harin baya-bayan nan da aka kai wani sansanin sojan amurka da ke iraki kamar da kuma ta ce harin da amurka ta kai kan wasu dakarun iraki a matsayin yin karan tsaye ne ga dokokin kasa da kasa a wata wasiƙa da ya aikewa babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban karba-karba na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jakadan iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya majid ta ravanci ya yi watsi da kokarin da takwaransa na amurka ke yi na zargin iran da hannu cikin hararen da aka kai wa amurkawa ko kuma cibiyoyin amurka a iraki mr tarabanci ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ba ta da hannu kai tsaye ko kuma ta wata hanya cikin duk wani harin da aka kai wa wani ba amurke ko kuma cibiyoyin amurka a iraki to ana shan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban kasar algeria abdulmajid tebun ya jaddada kudurin kasarsa na taimakawa mali shawo kan rikici da yin sulhu da kuma tabbatar da zaman lafiya a kasar yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa biyo bayan tattaunawarsa da shugaban mali ba da To madalla yanzu ka bar mu shiga cikin kwarar shirin inda za mu yaya kallabin shirin da nahiyar Afirka inda za ku cewa a ranar juma'a ta gabata ce aka zaɓi hamshakin mai kuɗin nan ɗan asalin ƙasar afirka ta kudu patrice motsepe a matsayin sabon shugaban kurin ƙwallon kafa ta nahiyar afirka kaf a takaice inda ya lashe zaben ba hamayya sakamakon janyewa da 'yan sauran 'yan takarar guda uku suka yi daga zaben wannan zaben da aka yi masa da ba shi dama kai tsaye wajen zamowa mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa gani infantino kuma memba a hukumar kwallon kafa duniya FIFA matsefe dan shekaru 59 da haihuwa sharan dan kasuwa ne sai dai yana da karancin gogayya a harkokin kwallon kafa idan ana iya tunawa a lokacin yakin neman zaben matsefe ya sha alwashin bulo da sauran tsauraran matakai na bincike a hukumar ta kaf da kuma samar da kuɗaɗen shiga ta hanyar samar da ƙarin tallafin kasuwanci kuma na iya wannan zaɓe ne ko kuma an yi wannan zaben ne a ban taron hukumar a babban taron hukumar karo na 343 da aka yi a ranar 12 watan maris a wannan shekara ta 2021 da muke ciki a birnin rabat na kasar morocco kuma su ya zaɓi dukkan 'yan takarar neman kujerar shugabancin wannan hukuma su guda uku da suka janye a matsayin mataimakansa na ɗaya da na biyu na uku inda shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF Amadu Phoenix shi ma aka zaɓe shi a matsayin mataimaki na biyar kuma ya zama memba hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA. A ranar 20 ga watan Maris din nan ne za a ci gaba da buga wasannin neman cancantar shiga gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka na shekara 2021 da muke ciki inda za a buga wasanni guda biyar a faɗin nahiyar. A rukunin A akwai Gini da Mali za su kece Reni a birnin Conakry sai kuma Chad da Namibia a birnin Injamena. Sai kuma rukunin B inda Uganda za ta kira da burkina faso sai kuma afirka ta kudu ta kira da malawi sai kuma rukunin c inda sao tome and prince za ta kira da sudan sai kuma a ranar 25 ga wannan wata da muke ciki a kira tsakanin afirka ta kudu da kasar ghana sai kuma kasar gabon za ta ke ne da kasar congo inda gambia za ta kara da angola ne kuma ta kara da morocco burundi da afirka ta tsakiya Cape da Kamaru yayin da Rwanda ta kara da Mozambique. Sai kuma kasar Kenya inda za ta kece raini da kasar Masar, yayin da Comoros za ta kece raini da kasar Togo. Sai kuma Zambia da Algeria inda Botswana da Zambia za su kara, yayin da kasar Congo da Senegal kuwa za su buga nasu wasan. Sai kuma Eswatini da kasar gini bisau inda za su kara tsakaninsu kasar libya za ta kara da kasar tunisia sai wutariyar gini ta kara da tanzania a nan 26 kuma ga wannan wata da muke ciki niger ta buga da cote d'ivoire sai kuma kasar ethiopia inda ta ke cireni da kasar madagascar a ranar 27 kuma najeriya ta buga da kasar benin sai kuma kasar lesotho ta ke cireni da kasar saliyo yanzu kuma bari mu yara zango a yankin asiya a wannan karan a kasar iran kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta police ta zamo kungiyar kwallon kafa ta tafi dukkan kungiyoyin kwallon kafa a nahiyar asiya a shekara ta shirin ta gabata wurin kwazo da iya wasa a wani rahoto da aka fitar bayan fitar da da aka yi ka nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta Police ta samu sakamako mai kyau da aka yi ba damar kan cewa ta farko a nahiyar Asiya mai da 'yan wasan kareti na mata na kasar iran samane kushkadam ta bayyana cewa razita alipur wakiliyar kasar iran a ajin masu nauyin kilogiram 61 ta samu lamar yabo ta azurfa a gasar wasan kareti da aka yi a birnin istanbul kasar iran ta samu lamar yabo guda biyar a gasar olympics na kareti da aka yi a birnin istanbul na kasar Turkiyya. shugaban kwamitin kula da wasannin olympics na kasar iran sayid rida salihi amiri ya faɗi cewa janye batun da masaukin baki daga kasar iran zuwa kasar bahrain a wasan tankare da ake yi neman gurbi a gasar kwallon kafacin kofin duniya wato ya nuna irin halayyar harshen damo da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa take nunawa yin kuma da baki da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta yi kan wannan batu ta wai haƙƙin kwallon kafa ne na kasar iran za ka kasar bahrain ce za ta karba kuncin wasanni hudu da kasar iran za ta buga a wasan da za a buga neman gurbi a gasar kwallon kafacin kofin duniya da za a yi to kafin mu tsallaka ga bari mu kawo muku kaɗan daga cikin irin wasan da za a buga a ranar laraba da a ranar laraba mai zuwa inda a ranar laraba mai zuwa 17 watan a ranar laraba mai zuwa 27 ga watan na hijira shamsiya mashin sazi tabriz za ta ke da istiklal sai kuma Pekan taka da Zub'ahan ita kuma Nasaji Zandaran taka da Saifa yayin da Fulad kuwa da Gulgahar Sirjan aka dakatar kuma aka janyi wasan da za su buga. daga ƙarshe kuma bari mu rufe shirin namu da nahiyar turai amma da farko bari mu fara da yaya kallabin shirin da wasannin gasar premier league da aka buga a jiya lahadi ƙungiyar ƙwallon kafa ta leicester city ta lasa chef united da ci biyar da babu southern tom ta sha kashi a hannun britain da ci ɗaya da babu har yanzu dai manchester city ita ce ke kan gaba a saman tebur da maki 71 yayin da leicester city ke yi mata a matsayin na biyu da maki 56 sai kuma manchester united kuma a matsayin tauku da maki hamsin da hudu a gasar la liga kuwa ta kasar spain ranar laraba mai zuwa ne za a a tsakanin sevilla da eleche sai kuma ranar alhamis mai zuwa real batis ta gwangwaje da levante sai dai ana atletico madrid ce ke da maki 63 a saman tebur sai kuma real madrid da maki 57 a matsayi na biyu da take bi mata manchester city na duba yiwuwar taya dan wasan gaba na atletico madrid gio felix mai shekara 21 da haihuwa domin hukumarsa da Sajiyo a goro wanda kwantaraginsa yake karewa a karshen kakar bana. Mahaifin Lionel Messi ya shirya zuwa Spaniya a yau Litinin domin tattaunawa game da makomar ɗansa a Barcelona tare da sabon shugaban kungiyar. kwallon kafa ta na din John Laporta. Wata makoma ta ba na gaba da bayyana ga fitaccen ɗan kwallon kafan nan na kungiyar kwallon kafa ta Juventus wato Cristiano Ronaldo. Rahotanni sun cewa bayan yin wajen da kungiyar kwallon kafa ta Juventus daga gasar zakarun cin kofin kashen nahiyar Turai ya jefa kuma dan wasan cikin shakku da taraddadi. wasu na ganin kungiyar kwallon kafa ta Juventus tana marhaban da wannan mataki ganin irin matsalar da tattalin arziki da take ciki don haka ba ta yi kasa a gwiwa ba wurin sayar da tauraron dan wasan nata sama saurare duka duka idan abin da zamu iya kamo kenan a shirin namu ga lokacin da aka irin shirin ya kawo jiki zan diga aya a nan sai a wata salo za ku ji mu dauki da su da dan shirye-shiryen amma kafin na amma din wanda suka tallafa mana shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci ana iya ci kuma ana iya ci da bai shirye mu a shafin na yanar gizo www.cb1.ng Shirin labarin wasannin mako kenan, yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa kiɗan Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe-kiɗe daban-daban da suka shafi waƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake a wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan kasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo kwa daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Da farko mun gato muku Ali Riza Isari پریشان شد از شومی شیطان شد بازان سلیمان شد تا باد چنین بادا یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی خاره یاران شد تا باد چنین بادا to madalla da ali riza isari a cikin wannan waka da ya gabatar mana ta murnan farin cikin zagayowar sabuwar shekara ta iraniyawa da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng/radio. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya.